Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau sha biyu ga watan yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan wani matashi mai fasaha da ya kirkiri keke napep wato mashin mai taya uku yake amina to jama'a masu sauraron mu muna tafa da karin bayani a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ta tattauna da wannan matashin sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Filato inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi tattaunawa da wannan matashi wanda zai gabatar da kansa. suna eh, sunana Christian Sule daga Barkin Ladi daga Rob District daga Maritz Village a Barkin Ladi Local Government. To Christian shekarunka nawa? Eh yanzu shek Eh, wannan shekarar na cika shekaru 24 eh. a shekaru 24 ka kirkiro keke nan da ake kira keke na pep wato mai kafa uku kenan me baka sha'awan ka zauna har ka kirkiri irin wannan abu eh gaskiya daga fari na gan a wannan kasan mu a wannan kasan najeriya na gan cewa a gefen kere-kere kamar su motoci su jiragen kasa a nan najeriya ba ma yin ta sai dai mu shigo da su daga kasashen waje so wannan ne ya sa ne na zona na yi tunani na ce gaskiya a wannan yanayin da najeriya yake ciki ya kamata uh, youth kamar mu mu tashi da mu samu sha'awan yin wani abu haka don ya karasa economy nigeria ya kara gyaruwa da kyau eh haka sai kuma na sake wannan tunanin na ce yawancin youth na nigeria ba su da aiki so na yi tunanin nan na ce in na fitar da wani abu haka zai zai kara sa youth na najeriya su samun aikin yi zai kara raising ma najeriya revenue kudin shiga kenan eh kudin shiga to me da me kai har ka har hada wannan keke pep gaskiya daga farko abinda na yi shine na zo na na yi tunani mai zurfi na je wani wuri na zona na yi tunani mai zurfi na ce abin da ya kamata yi in haɗa wannan keken ya kamata in nema kuɗi daga fari na biyunsa kuma na ka samu wannan kudin ok wannan kuɗin muna nan mu biyu ne da ni da colleague dina sunan shi gwam adamu a yanzu ya je lagos e muka zona muka hada kudi tare muka je neman kudi muka neman muka je muka yi aikin kwankare muka je muka yi aiki a gonaki muka tara kudi. wata kun ɗan kwadigo kenan ko? eh mun yi kwadago mm. mun samu mun da ya kai kusan dubu dari biyar to daga wannan kuɗin ne muka tashi sai muka fitar da wannan idea din muka ce wai muka ce ma junanmu cewa mu fitar da wannan idea don mu sa duniya su san cewa a nan plateau ba najeriya kadai ba za a iya yi motoci za a iya yin kekuna za a iya yin jiragai a nan plateau abin da yadda mun yi kenan to daga fari kuma daga na in koma question da kika tambaye ni daga baya e abin da ya faru shine yadda mun yi yadda muka samu yadda mun yi kera wannan abin muka je building material muka sai su karafuna da muka sai karafuna sai muka kai workshop sai muka je muka shiga internet mun yi research a inda ana kere-keren su kekuna da jiragai daga fari mota muke so mu yi to kudin bai kai na yin mota ba Eh, mun ga injin mota na da tsada so mun ce to bari mu yi keke na pep eh, mun ce mun yi keke na pep duk wanda ya ga keke na pep da mun yi zai iya yarda za mu iya mu kera mota to shi yasa muka je bilin material muka siya su karafuna sai muka sai muka kera su sai mun kera shi mun kera jikin keken mun fara kera daga chasi nashi muka kera jikin da kyau sai muka kera su headlight din mm, wuta eh wuta duk mu muka kera shi mm. to sai saman kuma mun gan keke da yake hanya yana using yana amfani da tampolin ne mm. to mun gan cewa in ruwa na faɗiwa ruwa zai yana shiga keke yana jika fasinja sosai to mu especially eh, yan makarantar da za su je rubuta jam ko da su je yin wani abu in suna da document a cikin keke na pep ruwa na jikawa so muka yi tunani sai mun ce ya kamata mu kera mai kofofi mu kera mai gilashi domin in mutum ya shiga cikin keken sai in ya wine up glass din zai iya rufe komi ba zai jiku ba sai muka kera mai kofa muka kera namu kuma mun kera shi ya fi wanda yana kasuwa babba don ya ɗiba passengers ya fi na kasuwa hmm, yanzu yana ɗiban passengers kamar nawa yana ɗiban passengers kamar guda shida amma na kasuwa yana ɗiban passengers guda uku hmm. abinda muke yi kenan sai muka kera shi to sai saman kuma da ya kamata mu sa tampolin ne a saman to ba mu iya ba mu sa tampolin ba sai muka je sai mu muka yi saman da fiberglass hmm. muka je cikin terminal sai muka siyi akwai abin da ana kiran shi resin akwai calcium akwai catalyst akwai accelerator sai muka siya sai muka fiber mat sai muka zo sai muka kera saman keken da fiberglass muka kera saman keken da glass don fiberglass insulator ne baya baya barin zafin rana ya same mutum abin da ya sa muka kera shi da fiber da saman da fiberglass kenan kuma ba surutu in ko ruwa na zuwa ba za ka ji surutun ruwa faɗiwa kan saman keken ba to abin da ya sa muka kera da fiberglass kenan to kayi magana cewa kun yi amfani da karafa ne idan ka lura karfe ko kuma idan mutum ya shiga cikin mota a jikin bangon akwai dan wani abu mai laushi wanda ko da an samu dan hatsari ne zai dan taimake shi wannan fa kun sa waɗannan abun da zai kare mutum musamman idan tunda dai abin hawa ne wanda za a iya samun hatsari kun yi la'akari da haka gaskiya wancan ana kiran shi domat yana jikin kofofin moto eh, yana da laushi da ake ana iya kama a bude kofar moto a sake a rufe to wancan muka je sai muka zona sai muka kera shi mun kera shi muka siye su materials din yaduna sai muka sai silin board sai muka sai su eh, katakai sai muka kera shi sai mun hahada shi da mun hada shi sai mun ɗora shi a jikin kofan motan yanzu haka yana jikin kofan keke na pep din muka kera haka sai muka kera ci saman sai muka nema yaɗi sai muka rufa saman keke na pep ɗin yanzu muka kera cikin mun kera har da dashboard na keke na pep da ke keke kina pep din mu muka kiyaye mhm. dashboard wato kaman daga gaba kaman yadda ake gani a jikin mota mm. inda yake nuna wurin wuta da wurin eh, mai da wurin birki da sauransu kenan eh eh shi din mm. muka kera shi mun ni malaka da mun ni malaka sai mu lakan kasa mm. sai muka doka tip sai muka measure fadin eh, gaban keken da muka measure ba fadin gaban keken sai muka je muka sai su speedometer muka sai su uh, fuel gauge muka sai su uh, muka sai su uh, mp3 decoder da suna cikin keke pep. Mm, mm, eh, na waƙoƙi sai muka sai su sai muka kawo sai mun doka lakan sai muka ƙera muka moldin nashi sai mun ɗuɗɗuka abubuwan nan sai mun measuring size nasu sai mun tsatsa su a cikin lakan to sai muka nima fiberglass to lakan ya zama mana kamar mold kenan eh. sai muka nima fiberglass sai muka sa sai muka sa shi a saman lakan sai muka kera shi da fiberglass to da ya bushe mun bari a rana ya bushe sai muka cire shi yana yana nan da karfi yana nan da kyau kamar dashboard na mota har ya fi na keke na ma kyau yanzu To, uh, Malam Christian na ga wannan keke kuma abin ya bani sha'awa shi yasa ma na ce bari in hira da kai saboda mutane su san cewa akwai matasa waɗanda suna da fasaha suna kuma da ƙwazon inganta rayuwarsu da rayuwar al'umman ƙasansu da kuma inganta tattalin arziki. Kana ganin kamar wannan uh, ƙirƙiran da kuka yi zai taimaki tattalin arzikin ƙasa? gaskiya wannan abin da muka kera zai bala'in taimaka ma najeriya domin yawancin kasashen waje kekunan su ne muna shigar da shi wannan kasan yanzu kekunan nan suna da amfani sha sa kasashen waje suna kera su suna sarwa kuma yana generating ma wannan kasashen revenue sosai kudin shi to in najeriya ta iya ta taimake mu kasar najeriya ko kasar plateau ta iya ta taimake mu wannan abun ba zai ba zai just revenue ma plateau ba zai taimake youth su samu employment a wannan kasan matasa za su samu ayyukan yi a wannan kasan zai kara ma matasa kwazo zai kara musu tunani in yawancin matasan da suna na a waje a can in sun gan abin da a ce karamin yaro kamar ni na ɗoka kuɗina da lokacina na kera da su san cewa su ma da su iya su yi abin da zai fi haka kuma da su zo na su yi tunani zai taimake su sosai kuma zai ƙara ma wannan ƙasan zai ƙara mashi ayyuka zai ƙara mashi revenue zai kara mashi recognition a terms na technology a wayansu kasashe hmm. to kayi batun taimako musamman daga gwamnati takamamme a ce yanzu tun da kana wannan ka fara wannan sana'a na kirkiran abubuwan da za su taimaka wajen sufuri musamman a najeriya me takamamme kake ganin kamar ita hukuma ya kamata ta taimaka maka da shi gaskiya in ni na zo na yi wannan tunani na ce wannan abun ba za a iya a kera su yadda najeriya yake so in ba kuɗi ba finance muke nema kuɗi in kuɗi zai iya shiga za a iya je a sai su machines kamar su pressing machine da already na riga na iya using nasu na iya amfani da su na iya amfani da su softwares kamar su auto computer aided design su autocad na iya amfani da wayansu design software da ana ake using a yi programming to wayan yawancin su machines din nan kamar su pressing machine su led machine su laser cutters da wayansu su CNC, ah, general cnc machine da su a ce da su aluminium welding machine da su ah, Um, normal uh, welding machine da ake samu a kasuwa zin za a iya same su za a iya tsaye su za a iya tsaye robotic machines to wannan machines din za su iya su taimaka mana a kasan nan za su iya su taimaka ma kamfanin nan kuma kudi in kudi ya iya in gwamnati sun iya taimake mu da kudi za mu iya mu kera abubuwan nan in akwai machines din nan za a iya kera kusan kusan guda 500 ma a sati daya za a iya kera su enough a sati daya kowa zai samu abin yi kowa kuma za a sar da su on affordable prices price da eh, eh, wanda kowa zai iya siya a hanya kowa duk wanda yana hanya zai iya siya ya samu yana kabu yana fasinja ko yana wayansu yana taimakon kanshi da kwashin kaya Allah masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaba tattaunawar to amma akwai hukumomi kamar su plasmida a nan waɗanda suke taimakawa kun tuntuɓe su domin taimako ko dai ba tsaban kuɗi a baku ba ko kayayyakin aikin gaskiya mun je plasmida sau biyu amma ba ma samun director nasu a ofis ba mun je plasmida so biyu ba mu sami director nasu a office ba sai akwai wani a office din ana kiran shi mr gyan shi ne muka same shi shi kuma ya yi ta fixin mana ranakun da za mu je mu sami su a plasmida wato director su kenan to duk ran da ya fiksin mana mu je mu sami ogansu wani abu sai biya zo mana kuma sai mu ko wani aiki a workshop zai biya zo mana to ba mu bi mu samu lokaci mu je eh, bai ya samu lokaci ya attending ya samu lokacin mu lokacin ba to abin da ya sa ba mu yi mun sami kanshi lokacin a office ba amma mun je plus ni da so mm. amma idan kuka samu wato hanyoyin da za a taimaka muku ko da kayan aiki ne za ku bukata eh gaskiya koda da kayan aiki ne kayan aiki ne kawai aka samo mana gaskiya ma ji daɗin gwamnati don sun bala'in taimaka mana kuma kayan aikin nan zai taimake mu ko da za mu fara fitar da guda uku guda hudu ne a kasuwa mun san cewa guda uku guda hudun nan in an shigar da shi kasuwa kamin a hankara yawancin mutane su a fara neman shi to abinda ma mun gani mun ga mutane sun fi so dama mun so mu kera injin namu da kanmu to mun yi wani tunani mun ce injin namu mutane ba su san kan injin namu ba sai muka ce to gara mu sai ita bajaj injin da tana kasuwa da mutane suna fara'a a kanta mutane sun so wancan bajaj injin na keke na da tvs mutane suna son wayancan injunan to shine kuma akwai masu gyare-gyaren su a hanya sosai shine mun ce to in za mu kera wannan ke za mu fara kere-keren wannan keken abinda za mu siya kenan kawai sai mu siya injunan shi ba jash nan sai mu kera wannan keken sai mu sata kasuwa sai duk wanda ya siya plateau ko injinan ta samu damuwa zai iya sami wanda yana hanya ya gyara mashi injin nashi ba sai ya zo ya same mu ko ba sai ya je ya fara neman wahala ya wahala cewa yana neman wani ya gyara mashi injin ba shi ya sa muka yuzin ita bajaj injin da tana kasuwa mm. to akwai manyan ku a can uh, wurin da kuke su ma sun goyi bayan ku wajen neman hanyoyin da za su taimaka muku domin wannan ayyukan da kuka fara na inganta rayuwa? Gaskiya yawancin manyanmu a wurin da muke ba su san ban san ko sun san cewa akwai wani abu hakan da ya fito ba. Amma a barkin ladi dai na san cewa mutanen da suna lokojoro precisely a barkin ladi na san cewa yawancinsu ya kamata sun san da wannan abin da muka yi. to banda keke na pep akwai waɗansu abubuwan da kuke kirowa a nan eh, shagon naku ko kuma workshop in naku gaskiya banda keke na pep muna yin abubuwa da yawa muna yin su abubuwan da muna yin su agro missionaries wanda ana using a processing abubuwan da aka girba daga gona. Wato injina kenan na sarrafa abubuwan gona kamar su masara su aca da sauransu? Eh haka. Muna da injinan da yana sarrafa aca. Muna da injin da yana bambari masara. Muna yin injin da yana bambare ah, dawa yana bambare wayansu abubuwa. muna yin ko shi ko rogo ma akwai muna yin injin da yana da shi ya dawo a lebu so kuma akwai wani invention banda keke na pep din akwai wani invention da muka sake muka fitar to wannan invention din mr shi lecture akwai muna da wani mentor ana kiran shi mr luka shi lecturer ne a plateau state polytechnic barkin ladi eh a plateau state polytechnic barkin ladi shi lecturer ne a wurin kuma under mechanical engineering department to wannan shi mentor mu ne shine mai mai workshop da muke amfani da shi to shi wannan lecturer akwai ke akwai invention da ya yi akwai invention da ya yi a wannan workshop design workshop namu ana kiran invention din plastic wheelbarrow mold shi invention din nan duk plastics ya, zona ne ya yi tunani robobi ya zo ne ya yi tunani ya kalli ya ce yawancin robobin da ana zubar da shi a bola da wuraren da yana sa gari yana datti ya ce ya duba a najeriya ya ce yawancin masu sarda rake masu sar aya da dabino da masu sar da wayansu abubuwa a plateau da kuma nigeria yawanci suna using wilbaro na karfe ne shine ya zo ne ya yi tunani ya ce kai wannan raken yawancin masu sarda rake da aya suna zuba ruwa kan raken da ayan domin suna korin kuda to yawancin aya da raken nan in akwai zai ki zo ki gan with time zai ki ga shi wannan wilbaro din yana sasa to yana tsasa kuma sai akwai abincin da ana sake ana ija kai mutane suna samu su suna siya su ci shine ya yi tunani ya ce to wannan tsasan yana iya kawo eh, illa a jikin mutum to shine ya zo na ya yi wannan tunanin ya ce to ya ga a najeriya ba wilbaro da ana yin shi da roba shine ya ce to yana so ya zama mutum na farin da zai fitar da wani wilbaro da ake yi da roba shine ya ja fitar da wannan eh, eh, wilbaro ya fitar da mul na wilbaron da ake yi da roba ya fitar da wannan wilbaron har ya fitar da shi ya test running nashi har ya fitar da sample yanzu muna da sample ne a workshop yanzu muna so in gwamnati ta taimaka za mu iya mu fara fitar da ba wai a daina yuzin na karfin ba amma za a iya ana yuzin na karfin ana kwashe su blocks da shi na roba kuma ana yuzin nashi a su asibitoci ana yuzin nashi ana ɗiba su abinci ko su aleho ko su kabeji ko duk abincin da mutum zai ci dai za a iya yuzin na roban ana amfani da shi saboda ba shi da illa eh, hmm. abin da ya sa aka fitar da muka fitar da muka yi wannan tunanin sai muka fitar da wannan plastic wheelbarrow na roba hmm. to malam ah, ah, christian na ga akwai hankoronku akwai kwazo kuma akwai abin da kuke hanga nan gaba da za ku yi ma kasar ku najeriya daga karshe akwai matasa da yawa waɗanda suna yawan zaman banza musamman a nan jihar filato musamman a yankin da kake na bangaren su barikin ladi inda ana samun tashi-tashen hankali ana samun matasa na shiga shaye-shaye yaya za ka ja hankalinsu domin su bi gurbin abin da ku kuke yi a matsayinku na ƙananan yara domin ku inganta rayuwanku gaskiya na zo na na kalli wannan abin na ga yawancin matasa kamar ni da suna tsakansu a ciki sai shaye-shaye rikici da sauransu shine suna tsakansu a ciki to na zo na ce gaskiya lokaci na so akwai lokacin da na yi tunani na ce in za in iya in zona in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi da wannan abubuwan da ni da colleague ina muna kera kuma abin da haka na ce lokaci na zuwa da ina so in mu kamfani na su fara organizing like su fara organizing su seminars suna tara youth a wuri daya muna faɗa musu muna koyar da su muna koyar da su muna koya musu abubuwan yi muna koya musu abun da za su yi muna organizing seminars da workshops muna koya musu abubuwan yi mu sake faɗa musu cewa suna da future mai kyau suna da rayuwan da allah ya shirya musu da kuma allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan da gaba ba wai hargise-hargisai kashe-kashe da kuma shaye-shaye ne yana taimakon rayuwa ba abin da yana taimakon rayuwa shine ka zuna ka yi tunanin rayuwanka ka kalli rayuwanka ka dube rayuwanka ka ce mene allah ya kani wannan duniyan in yi mene na zo in yi a wannan duniyan kowa ya zo duniyan nan na da baiwa kuma baiwanka in ka yi amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba muna so mu tara youth with, time mu fara organizing seminars mu koya musu mu make sure cewa sun sun discovering baiwansu e, su san abubuwan da allah zai allah zai taimake su su yi su san cewa allah ba wanda yana son su da mummunan hali ba ne allah yana son su da hali mai kyau allah yana son su da hali da halin da zai taimake rayuwansu kuma zai inganta rayuwansu zai kuma gyara wannan kasan plateau din daga ƙarshe malam christian ka yi makaranta zuwa wani matsayi gaskiya first of all da daga fari na yi goodway nursery and primary school a lafiya a nasarawa state da na gama sai na je all nations gospel academy a bokos a wurin shine na obtaining secondary school certificate dina daga wurin sai na ji gaba sai na je nigerian army institute of technology a benue state sai na karanta architecture to na karanta architecture a matsayin hnd a wurin ne na gama yanzu dai kana da hnd kenan eh. na tunani cewa nan da gaba dai in Allah ya taimake ni although na karanta architecture ne ban karanta aikin kere-kere ba eh, amma nan da gaba ina so in taking ko zan iya yi course akan kere-kere maybe zan iya yi course akan kere-kere eh, ko kuwa ko a nan Najeriya ko a kasan waje in Allah ya taimake ni abin da nake so da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwajimiryoyinsu muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.